salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa santaka bi sunnatihi ila yawm din amma alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh usul al-fiqh lil khallaf muhaddath بسم الله الرحمن الرحيم مثال من قانون العقوبات wato misali daga cikin wato kanunin ukubat dokoki na ukuba almada wanda ya zo akan mada na 274 wannan kanunin ukuba ba wai doka musulunci ba ne wato doka ne na misira wanda suka tsara suka ciro daga cikin dokokin turawa an gane? na'am almar'a almutazawwija allati sabata zinaha wato mace mai aure wanda zinanta wacce zinanta ya tabbata ya hukamu alaiha bil habs ita wannan mata yi hukamu alaiha bil habs za a yi hukunci a gare ta da tsarewa za a tsare ta tsawon lokaci la tazidu ala sanatayn tsawon lokaci wanda baya karuwa kan shekara biyu kun gane wannan mace mai aure wanda zinanta ya tabbata an gane ya tabbata cewa ta yi zina da an kama ta kirkiri yi hukamu alaiha bil hafs za a yi hukunci a gare ta da tsarewa mudda la zido ala sanatai tsawon lokaci wanda baya karuwa kan shekara biyu walakin li zawjiha an kifa tanfidha hukum da rida'ihi mu'ayyana mijinta ya samu ya tsayar da zartar da hukunci da yardansa da kuma ainihin mu'asharatiya, da kuma kyakkyawan mu'amala da ita zai iya cewa to tabbas yace ya yarda matar shi ta yi zina amma ya dakatar da wannan hukunci na zina kada a yi mata hukunci kaga wannan hukuncin Allah ne wannan kaga wannan ba hukuncin Allah bane hukunci ne na tagut daga cikin dokoki na Misra wanda suke da shi misali an gane wannan namiji zai iya cewa matata na san ta yi zina amma kada a yanke mata hukuncin zinan na yafe na'am هذه المادة تدل wannan mada wannan section din yana nuni da ibaran shi kan uquba na mace allati zinanta ya tabbata wa ala anna lizawj alhaq fi waqfi tanzil hadhihi al'uquba cewa lalle miji yana da haƙƙi a wajen dakatar da zartar da wannan uquba din miji yana da haƙƙi kaga inda doka Allah ne miji ba shi da haƙƙi akan dakatarwa in ya tabbata cewa mace ta yi zina to hukuncin Allah ya riga ya hau kanta maganar dakatarwa bai taso ba wata dillu bi isharatiha ala anna zina zauja laisa jinaya alal mujtama hmm. wannan yana nuni wato da ishara kamar hannunka mai sanda aka yi ba fito bili ba cewa lalle zina zinan mace matan aure ba wai ta'addanci bane ga society ba ta'addanci bane ga taron jama'a fi nazari shari al-bisri a cikin nazari na wato masu shari'a an gane ko mai tsara shari'a na misra kaga ashare a ka'ida a kira mutum da suna ashari yana da hatsari wato ashari makadaci shine Allah subhanahu wata'ala an gane so ka Allah ta'ala shine ashare idan har mutum ya zamanto shi ma yana da iko ya haramta ya halatta. ya wajabta ya yi kaza ya yi kaza to wannan mutumin ya ɗauko kayan Allah ya ɗauko haƙƙin Allah ne ya sa wa kanshi an gane yana da hadari wato ka yarda a kira ka da suna a share haƙƙin Allah ne shi kadai to saboda haka masu tsara dokoki har mutum ya halatta yana ganin ya isa ya halatta din ko ya haramta yana ganin ya isa ya haramta to haƙƙin Allah ya ɗauko wa kanka idan yana ganin abun daidai ne wannan ya fita musulunci kai tsaye ba a sa shi daga cikin musulmi an gane idan ya tsara yana ganin neman kuɗi yake ko kuma kawai ya tsara ya san babu kyau yana ta ganin eh, abin da ya ba daidai ba ne to wannan ana sashi daga cikin fasikai wa iyaz billah wa inna ma huwa jinayatun ala kawai wai yin wannan zinan ta'addanci ne ga miji hmm. ita matar wannan zinan da ta yi bata cutar da taron jama'a ba ta cutar da miji ne kawai wa inna ma huwa jinayatun ala wannan lazimi ne wato ga tabbatar da kayar da haƙi na kayar da ainihin azaban wannan azaban ga miji hmm. shi miji shi ke da haƙi na kayar da azaba a gare ta iz law alal mujtama domin da ya kasance jinayatan alal mujtama da ya hmm. kasance ta'addanci ne ga taron jama'a kasari aka man sata oh. sata an dauke shi ta'addanci ne ga taron jama'a shi yasa in an kama ɗaya ya yi sata uba ba zai ce ya yabe ba ko ma sabata da adin da ainihin bai tabbata ga wani haƙƙi na kayar da wannan uku ba ba wanda yake da iko ya kayar ke na aiki misalin mai tsanunin madani eh, eh, almulga hmm. misalin shi daga cikin dokoki na civilian civil law civil law wanda yake almulga al'anunin madani civil law wanda yake an wurgar da shi wato ma da wato shi section na 155 yajibu alal furu yana wajaba ga furu da kuma mazajen su wai faru da yana wajaba ga 'ya'ya da jikoki da kuma rassansu da matayen su ma damatin zaujiya a'ima matukar aure tana nan inda har aure yana nan kai matukar aure yana nan ya zan wajibi an yi yunfi ko alal rasul wa azwajihi ya zan wajibi su ciyar da ainihin iyayensu da matayen iyayensu dole ne idan idan har akwai auren inda aure yana nan dole ne su ciyar da ainihin iyayensu da kuma wato matayen iyayensu an fahimci wannan ko hmm. yau idan mahaifi ya zama yana cikin talauci yana buƙatar taimako ya zan wajibi dan ya ciyar da baban ya ciyar da matan baban an gani yawa nan wa madda mi'a sannan kuma da section na 156 kazalika yajibu ala al-usul al-qiyam bin nafaqa haka nan yana wajaba ga iyaye su tsayu da ciyarwa ga ƴaƴansu wa azwajil furu' da matayen ƴaƴansu wal azwaj aidan mulmuna bin nafaqa ala ba'dihim suma mazaje suma an lizimta musu ciyarwa ga sashen su dole ne maza su ciyar da matayen su da sauransu sannan section na ɗari da hamsin da bakwai ta da lafa ya kone imurara wato ƙaddara ainihin ciyarwa yana kasancewa da lura da lawazin man tufura da lahum wato lizimta mu wanda aka fallanta a gare su wa yusur man tufura da alaihim da kuma wadatan wanda aka wanda aka daura musu wannan abun an gane akwai lawazim na wanda aka fallanta gare su wanda ake aka aka ɗora musu a ciyar da su din da kuma wadata masu ciyarwa wanda aka wajabta musu din wala kulli halin yalzamu dafqun nafaqat shahran kai ala kulli halin dai yana lazimta a mika ainihin ciyarwa wata wata muqaddaman an gane wata da wata wanda yake bai gabatowa duka dole ne ciyar. Fahimu eh. min ibaratu kullu madda. Wato ana fahimta daga doron nasu ibara na kowane mada min hazil mawad kowane section daga cikin wayannan section din hukumu mawdu'i min akamin nafaqat hukunci wanda yake an sanya daga cikin hukunce hukuncen ciyarwa wa yufhamu minha bil ishara ikhtisas ana fahimta da hannunka mai sanda wato kebantuwan kotu kotu na na ainihin mahalliya na mutane eh, kotu na gari wato da yin hukunci a gare ta li annahu yarzamu minan nas alaiha domin yana lizimta daga yin bayani a gare ta a cikin dokokinta wujubu tadbi'iha to wajibi ne a dabbaka wannan doka din nan fa hadha al-ikhtisas ma'ana wannan ke bantuwa ma'ana ne wanda ya lizimta li wurudi hadhihi al-mawad saboda zuwan wannan ma'ana mada a cikin doka a cikin doka nan wa ghayr maqsud min qiyas al amma kuma shi ba shi ne maqsudi ba daga cikin siyakin mada shi an fahimce shi ne hannunka mai sanda ba fito fili ba na'am min an-nusus al yawa daga cikin dokoki ainihin na na ainihin human law nace al-qawanil al-qanun al-qanuniyya al sune doka wanda dan adam ya zauna ya tsara wa kanshi ba doka na Allah ba tadullu ibaratu ala al-ahkam wato tana nuni da doranta zahirinta akan hukunce hukunci kuma tana dan hannunka mai sanda wato zuwa ga hukunce hukunci asalin dokan ga abin da ake nufi amma kuma dokan yakan haifar da wani dan ishara wanda ba shi bane asalin abin da ake nufi wannan shine abin da mazajen masu tsara dokoki suke fassara shi da kaulihin annasu sarihi fi kaza sai ce sarihi game da kaza wato nasin da ya fito ƙwaro-ƙwaro kan kaza wa yi kwazu minu bai tariƙi ishara sannan za a iya cirantowa ta hanyar hannunka bai sanda kaza wanda ba shi bane ake nufi a gari an gani? wannan ba karamin hatsari yake da shi ba a ce kana daga cikin rijalul kanun eh kana zaunawa a tsara doka a halatta a haramta ka san cewa ya saba wa doka Allah kana ganin ka isa kai wannan in mutum yana ganin ya isa haƙƙin shi ne kuma daidai ne to wannan ya kafirta gaskiya Allah shi kiyaye Musulmi suna amfani da wannan tsarin har yanzu ko gobe misira suna da dokoki wanda yake wasu na musulunci ne wasu kuma dan adam ya zauna ya tsara kuma sun yi karo da addini ne kaga a kotunan misira yanzu akwai tsarin musulunci cewa idan mutum ya saki mace saki uku kalma daya saki daya ne sun saki fatawa na shekul islam ibn taymiya shi suke fatawa a wannan zamanin a kotunan misira bismillahir rahmanir rahim eh, na'am as-suratul ula sura na farko an yakuna fil asl bil azima salafun ya kasance idan anyi yi riko da azima to za a halakar da rai in ba a yi riko da rukusa ba aka ce za a yi riko da azima to rai zai ma zalika ujida tamassuk azima sai dai duk da haka an halatta yin ruku da azima din ko zalika kaman yan kaman me kaman yan duku bi kalima kalima ta haka hadin saif hmm. wannan kaman wanda yake furta kalma na kafirci karkashin kaifin takobi yana furta kalma na kafirci karkashin kaifin takobi an ce ya faɗi kalman kafirci ko a asare shi ko a kashe shi misali kaga wannan in ya ga dama zai iya zaɓen mutuwa din in kuma ya ga dama zai iya zaɓen rukusa din zaɓen mutuwa shi ne azima a gani ni gaskiya da in zagi manzan Allah ko in zagi Allah ni gara an kashe ni in yi zaɓa haka alhamdulillah in kuma ya ga zai iya ba bai da wani juriya sai ya zaɓi rukusa sai ya zaga ɗin amma a cikin zuciyarsa yana nutsa da imani an gane ku innahu yajuzu lahu an yantika bi kalimatil kufri to lalle shi yana halatta a gare shi ya furta kalma na kafirci ma dama qalbuhu mutma'innun bil iman matakar zuciyarsa yana nutsa da me imani amalan bi qawlihi ta'ala saboda yin aiki da magana Allah da yake cewa illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta mai alhalin zuciyarsa yana natsa da imani ammar bin yasir radiyallahu ta'ala hakika ammar bin yasir radiyallahu anhu yayi furuci kalmatul kufri da kalma na kafirci tare da saboda karkashin tasirin azaba mai tsanani karkashin tasiri na azaba da ammar bin yasir ya ga azaba yayi azaba sai amma bin ya siriyar zaɓi mai me ya zaɓa ya zaɓi rukunsa iyayensa mai suka zaɓa azima hmm. iyayensa ba mahaifinsa yasir da mahaifiyarsa sumayya su sun zaɓi gara su mutu a gani shi kuma amma sai ya zaɓi rukusa. na muƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam waƙalin da nabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ya fi samun lada da wanda ya zaɓi rukusa da wanda ya zaɓa azima azima ya fi ya yau wanda zaka lau sai ka ce babban malamin zalik ba doka kamar irin su imamu malik irin su imamu Shafi. wato sun suna zama a cikin mushtama wanda yake kusan jahilci ya gama wannan mujtama din kuma malamai na sunna yan kaɗan ne sai mutum ya zaɓi azima kaga ya mutu an binne iliminsa ya bar mutane cikin jahilci an gano wannan to sai mutum ya ya zaɓi rukusa ba wai dan tsoro ba saboda maslaha na al'umma maslaha na addini idan mutum malamai suna da yawa to ko ina ga malamai wanda tafiyansa ba zai wani tasiri sosai ba akwai malamai wanda sun ma fi shi tsayuwa akan karantarwa to wannan dan ya zaɓi azima za a ce aziman ya fi a lokacin Allahu a'lam abin da ana duba maslaha da mafsada eh wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi ya cewa wato annabi an ya cewa annabi sallallahu wa qad sa'alahu ma wara shi ammar ko hmm. ammar ya cewa annabi lokacin da ainihin bayan ammar ya furta kalmar kafirci labari ya watsu cikin gari sai jama'a suna ta ganin ammar mai raunin imani ne inda mai raunin imani ba wani zai yaƙi manzon Allah wane ne zai zai yabi lata da uzza kace kai yana da raunin imani shi ma sai ammar sai ya shiga cikin shubha sai ya kasa yin bacci kullum yana cikin tunanin yaya aka yi ma har ya zo ya zagi manzan Allah ya tsaye kaza ya kaza to wata rana sai Ammar ya kama hanya ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ainihin annabi ya ce wa Ammar alhali wa qarsa alahu ma wara'ak annabi ya ga annabi ya ga Ammar cikin damuwa sai mm. ce ya amma wara'aka ya Ammar menene me ke damunka me matsalanka ya kai Ammar qala sharru yace sharri ya rasulullah ina cikin wani wani wani al'amari na sharri na'am ma tarakuni hatta niltu min yace ba su kyale ni ba suna ta gana min azaba har sai da na ci mutuncin ka ya rasulullah sai da na faɗi magana mara kyau dangane da kai wa zakartu alihatahum bi khair sai na kuma na ambaci allolinsu kuma kansu da alkhairi ya rasulullah to wannan ke damuna na'am ana kaifa wajatta qalbak sai annabi yace ce to ya kai ammar yaya kake jin zuciyanka da ka faɗi wannan magana shin zuciyanka ya gamsu da abin da ka faɗa ala mutma'in nan bil iman yace zuciyana yana natsa da imani ina jin na ina jin zuciyana bai yarda da wannan abun ba na faɗi wannan magana alhalin zuciyana yana natsa da imani ala alayhi salatu wassalam sai manzo Allah yace fa in adu fa ut to ya amma in sun ƙara dawowa zuwa ga azabtar da kai kai ma ka dawo zuwa ga wannan magana da ka faɗa dan ka maimaita wannan magana ba matsala bane illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kenan furta kalman kafirci alhalin mutum bai yarda da abin da ya faɗa ba ana kafirta shi mutum ya yi hukunci bi gairi ma anzalallah ko ya rubuta wani tsari amma shi bai yarda da tsarin ba wani zuruf ne yasa ya rubuta zai zama kafiri wato cewa na zuciya yana da tasiri wajen kafirta mutum shi na malamai suka ce mutumin da ya hukunci bi gairu ma'an zalala amma bai kudirce shi a zuciyarsa ba kafiri ne shi misali an gane sai daga Albini bin Yasir ya furta kalmar kafirci amma kuma zuciyarsa ba ta nutsu da abin da ya faɗa ba annabi ya ce ya amma fa in adu fa ud ku fahimci wannan ko sabanin su khawarij masu cewa kawai da zarar mutum ya hukunci bi gairu ma'an zalala ko ya kudirce ko bai kudirce ba ya yi ridda wannan fahimta nasu fahimta ne mai muni kwarai da gaske an gani da shi suke kafirta mutane da yawa na'am na'am wala kadi baladan nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulaini haddadahuma al-mushrikun bil haqiqa labari ya kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lalle mutane guda biyu haddadahuma al-mushrikun bil qatl mushrikai sun musu barazana da kisa amtana an gane ku sai kuma ala ala nuduk bil kufri sai dayan ya halu daga yin furuci da kafirci wani dakal akhar shi kuma ɗayan sai furta kalmar kafircin faqala alayhi salat alayhi salam fi man tana'a sai annabi ya faɗa game da wanda ya ƙi yadda ya faɗa huwa afdalu shuhada cewa shine fiyayyen shahidai wa huwa rafiqi fil janna shine abokina a cikin aljanna wannan aina aina waje da hadal hadis hashiyat al-bukhari ala usul fakr al-islam al-mujallad al-awwal eh to ai man alladhi qala hadha wa hadha ma isnaduhu shine eh, fadalla haza ala annal azima hukumuha bakin sai wannan ya nuna cewa lalle azima hukuncin shi na nan wa rukusa sabita kuma shi ma rukusa ya tabbata wa hiya eh, sadaqatun tasaddaqa Allah biha ala ibadi shi rukusa sadaka ne wanda Allah ya sadaka da shi ga bayinsa wanda suka matsu idan mutum ya shiga cikin halin lalura ba yanda zai yi to Allah ya mai sadaka da rukusa an gane wannan an sauwaƙe mai al'amarin ya aikata babu laifi misali ومن هذا النوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر daga cikin wannan nau'i akwai umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari idan kana kana al-hakim qadiyan zaliman yau idan ya kasance shi shugaban wato hakimin wato dagutule ne azzalimi ne shi ya kutulu man ya'muru bil ma'ruf yana kashe duk wanda ya umarni da kyakkyawan aiki da ka fito ka faɗi gaskiya shugaban zai kama kai kashe mai hani mai umarni da ma'aruf ko mai hani ga munkari na'am fa innahu rakhasa li al haqq lalle yayi rangwame ga abuta gaskiya an yasfutu su yi shiru wa ahlul azima an yatakallamu kuma yayi rangwame ga abuta azima su yi magana su abuta azima za su iya magana ma'abuta wato wanda ya riko da azima Allah ya bashi dama zai magana masu riko da rukuza kuma su yi shiru a gane saboda in ka fito kai magana zai kama kai kashi ko zai sa a yi ta dukanka to wannan wajen za ka iya kama ba shi kai shiru ba sai ka faɗa ba an gane duk wannan ana nuna maka sauƙi ne na shari'a wala qad kala ta'ala haƙiƙa Allah ta'ala ya ce man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay eh duk wanda ya aikata wannan la yattakhizul mu'minu la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin kada mu kada mu'minai su kafirai masoya mataimaka wa bayan mu'minai wa mai yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan falaysa min Allah fi shay'in ba shi da wani kima a wajen Allah ko kadan illa an tattaku minhu tuqa sai dai in kun ji tsoron Allah ga jin tsoro ah, illa an tattaku minhu tuqa sai dai in kun ji tsoron su ga jin tsoron su in kuna jin tsoron su sai ku yi musu taqiya a nan wajen an gane wannan hmm. sai ku faɗi abin da suke so amma a zuciyanku ba ku yarda ba ku faɗi abin da kuke so a zuciya ba ku yarda ba a nan dai taqiya ke halatta Taƙiya na musulunci kenan ba taƙiya irin na shi'a ba wanda shi sai ya yayi taqiya haga haga ahli sunna haga haga mutumin da yake madan ra'ayinsa idan yana ganin kaman wato in ya bayyana da shi asirin shi zai tuni. na'am na'am wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kanshi والتقية في هذه الحال جائزة تقية cikin wannan hali ya ta halatta taqiya ya halatta walakin al'azima hiya abdalu fi an hiya afdal fi an yushra wato shi azima din shi yafi dacewa fi an yurshida wato akan ya shiryar da mutane ko da an kashe shi zai shiryar da wasu da yawa za su gane gaskiya ta hanyar haka kamar abin da ya faru da wannan yaron nan wannan abin nan yaron nan wanda yake min ashabil ukhdud ko kaga shi yaron ya zabi kisa kuma da yaron ya zaɓi kisa ɗin kuma an kashe shi sai ya janyo mutane da yawa suka musulunta amma maganin da ya faɗa ba mutlak ba akwai sanda rukusa ɗin shi ya fi alkhairi an gane ku walakar kalan nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu annabi ya ce shugaban shahire shine hamza dan abdul muttalib wa rajulun qala kalimatan sultan jahil da mutumin da ya faɗi kalma ta gaskiya ga shugaba azzalimi sai shugaba ya kashe shi wannan shine sayyidu shuhada ya danganta yana da dama ya riko da azima amma kuma ya ga in ya tafi ya fara karantar da mutane sunna ya fara kar an fara ganewa kuma ya san ya tafi shi kadai ne kawai ai riko da rukusan shi ya fa alkhairi gare shi amma in san akwai irin shi da yawa to riko da azima shi ya fa alkhairi gare shi na'am ihya sunna wa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذلك تكثير daga cikin wannan akwai yawaita kiran sallah lokaci bayan lokaci bayan kullowan asuba a yi ta kiran sallah a yi ta maimaita kiran sallah a masallaci ɗaya ba masallaci a kira sallah a ƙara kiran sallah a ƙara kiran sallah huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruha inji ji inji shehu dan fodi Allah ya masa rahama fil ihya ya zo cikin ihya'u na mu'min al-makruha aidan taksirul adhan marratan ba'da ukura. wato daga cikin makaruhai kuma hmm. akwai yawaita kiran sallah lokaci bayan lokaci ba'da tulu'il subh bayan alfijir alfijir ya riga ya bullo shine dulu isubi anan na'am fi masjidin wahid a masallaci ɗaya a ta mai ta kiran sallah fi awqatin mutaqariba a lokuta masu biye wa juna mutaqariba in dan kira sallah nan da minti goma zai a ƙara kira nan da minti goma a ƙara kira minti na haka a ta kira a ta kira na'am mutaqariba masu kusantan juna imma min wahidin in ma ya zama mai ladani guda ɗaya ke kiran sallah da yawa ko jama'a da yawa fa hula la ta fi lalle irin wannan kiran sallah bai da wani fa'ida iz ya yabqa fil masjidi na'imun domin babu wani mai bacci da ya ragu a cikin masallaci wa lam yakun sura mimma yakhruju min al masjid saut kuma sautin bai zamanto daga abin da yake fita daga masallaci ba hatta yunabbiha gaira balle ma ya fadakar da wani kai koda yana fadakarwa bid'a ne koda sautin yana fadakar da wasu tunda shari'a ta san da wannan maimaitawa amma ba ta maimaita ba kullu zalika min al makruhat al mukhalifa duk wayannan suna daga cikin makruhai da suka saba ma sunna ta sahabbai da sunna ta salaf ka duba inda shehu dan bodiyo ke magana sunna ta sahabbai sunna ta salaf me kuke tunani da ce shehu dan bodiyo ya rayu a zamanin da akwai littattafai na bincike sosai akwai littattafai na bincike sosai wanda zai duba ya binciko al'amura kuna ganin wato halin da ya samu kanshi din nan da ya tabbata kai ba bai tabbata kai ba baka fa karamin kokari yayi ba in ka duba littafan da yake kafa hujja da su yan kadan ne kwarai da gaske akwai karancin maraji ba kamar yanzu da mutum duk abin da yake nema in ba shi da su a library zai iya zai iya yin browsing ta waya ya fitar da ainihin littafai da yawa a kansu zalika annida'u lis-salat bi ghairi lafz al-adhan daga cikin wannan akwai kiran sallah ba tare da lafazin kiran sallah din ba a kira sallah ba da lafazin kaman haraman sallah alwala haraman sallah alwala kowa ya kiri ya ji ikama wa tahdib da kuma a halatto masallaci a halatto masallaci lokaci yayi jama'a wa tasbih gari ya waye gari ya waye jama'a a zo masallaci to mai amfanin shi shi kira sallah an sa shi dan bai da ba an sa kiran sallah ne dan a faɗaka da kai ga zo masallaci kuma manzo Allah kafin ya kawo kiran sallah nan sai da wasu ce a hura wuta annabi ya ce la sunna ce ta mujusawa ƙararrawa ya ce a sunna ce ta nazara ana ta kawo abubuwa daga bayan sai aka zo aka yi wahayi aka yi wahayi kiran sallah to kaga a da a ce akwai wani abu da ya halatta banda wannan da an yi saka baya halatta wannan har masallah din alwala an gane duk irin wannan zaka ga ga ana yin shi a cikin masallatan mubtadi'a ko wa huwa bid'a makruha wannan bir'a ce makruha aw mustahsana ko bir'a ce mustahsana ko a ce mai kyau misali a gani wa fil manhajul muntakab ya zo cikin littafin manhajul muntakab wa hal du'al azani laylan wa nida laha bi zairi lafziha wa ma bada shin wato kiran sallah da dare eh kafin fito alfiji da fito da kuma kiran sallah a gare su bi gairi lafziha ba tare da ta ba da abin da ya bayyana min qawlihi asbaha wallahi eh, walillahi asbaha Ah, wallahu humid mustasanatu la na'am za a ataki wato shin wato da abin da ya bayyana daga magana shi mai kiran sallah cewa asbaha wallahu humid wato gari ya waye Allah shine abin yabo shin wannan lafazi mustasanat lafazi ana ganin kyawun sa la ba shi da kyau na'am eh yana da kyau wa za to wannan zaka kudurce shi malam mai littafin mai wannan littafin eh manhajin muntakar ce malamai sun yi sabani wasu ce biri'a ne wasu ce biri'a ce mustasana wasu ce biri'a ce makarwa ce to amma ka yarda da ra'ayin da ya ce mustasana ne ra'ayi ne biri'a ce mai kyau ka kudurce wannan a zuciyanka li shahidi shar saboda shaida na shari'a bi annal jinsa mutabar mutabaru cewa jinsi ana lura da shi tunda shi wannan kiran sallar da aka yi aka ce man sallah alwala menene burin shi ba ana so ne a kira ka zuwa ga sallah ba to shi ma Allahu akbar me bai burin shi to ai wancan jinsin wannan ne ana lura da jinsi da jinsinsa an yi kiyasin wannan akan wancan saboda haka shi wannan harman sallah alwala ya halatta kun gane wannan ko kowa ya jinkiri ya ji ikama zuwa kafin mu je kira sallah sai daga murya ita harman sallah alwala kowa ya jinkiri ya ji ikama tun da ya halatta ba sai an kiran sallah ma kiran sai aje kiran sallah kawai wata rana kawai sai mutum ya har man sallah alwala in ya gama ya sai ya sai da sai a tashi to jama'a tashi ayi sallah ha ya halatta kaga wannan yana daga cikin matsala na albiriya alhasana cewa akwai wata a wai mai kyau ko akwai biri a wajiba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna kullu mudasatin biri'a wa kullu biri'a dalala wa kullu dalala fi nar lalle duk abin da aka kirkiro bid'a ne kuma dukkan bid'a bata ne kuma dukkan bata na cikin wuta so duk wani abu wanda ya zama zai yiwu a yi shi a zamanin manzon Allah sai ba a yi shi ba tare da zai yiwu din annabi na iya sanya a ita lafazi daban-daban ah to yanzu ba ma wannan ba mutum zai iya cewa Allahu a'azam Allahu a'azam ko Allahu ajal Allahu ajal ai fasara da dai ko hmm. Allah shi ya fi girma Allah shi ya fi girma Allahu ajal to shi ma in muka dauki ra'ayin wayannan mutane ya halatta kenan ya halatta a ajiye lafazin kiran sallah a canza mai salo ma tunda dai jinsi ne nashi ya ce saboda lishahi da shar saboda shari'a ta yi shaida cewa jinsi murtabaru ana lura da jinsi za a iya su sha'in ala nazirihi hmm. faɗi nafsar bizak wato ka ji daɗi ga ranka da wannan ranka ya yi farin ciki da wannan shi ranka zai farin ciki da wannan ka yarda a ajiye lafazin kiran sallah a ringa harma sallah alwala ko kuma ba shi ba wato a kira sallah a wato a faɗi harman sallah din sannan kuma a kira sallah zance na gaskiya bid'a ce mummuna baya halarta an gane wannan ra'ayi da yace bid'a ce shine ra'ayi mai kyau saboda baya halarta mutum ya zauna ya kirkiro wani abu ya mai da shi addini da san shi an gane don wannan gina hukunci ne da san rai na'am قال احمد بن علي بن عبد الرحمن المنصوري yau bai da amfani kiran sallan bai da amfani tunda an ce jinsi ana lura da shi da jinsinsa muna iya ajiye wannan kawai zama kawai mu to wancan zamanin manzo Allah ayi Allah wa akbar mu zamanin bar kawai yi haraman sallah alwala daga murya wannan bude kofa ne na barna da yawa shi yasa wannan rarraba bid'a zuwa ga mutasana da wajiba da kaza ya bude kofa na barna da yawa shine ya buɗe kobofi ga wasu daga cikin sufaye su kirkiro wani abu a cikin addini su ce bid'a ce hasana. wasu daga cikin shi'a su kirkiro wani abu sai bid'a ce hasana an gane sai aka buɗe kofa mutum yana iya yin abin da ya ga dama da addini an gane wannan sakamakon ra'ayi dai shi ya fi dacewa Allah shi Allahu a'lam na'am qala Ahmad bin Ali bin Abdurrahman al-Ahmad bin Ali bin Ahmad al-Manjuri ya faɗa fi sharhi manhajul muntakhab muntakhab wato sharhi na manhajul muntaka wanda aka ambata fi sharhi ala hadhihi al Ya yayi sharhi ga wannan baiti din اختلف في دعاء المؤذنين دعاء المؤذن دعاء المؤذن an yi sabani game da kiran sallar mai sallah da dare mai kiran sallah da dare da kuma kiran sallah bi gairi lafazin azan a kira sallah ba tare da lafazin kiran sallah ba ka ta'hib kamar harman sallah والتحذير أهلتو مسلاتي أهلتو مسلاتي دا غريا واي غريا واي وهو قول المؤذن عند طلوع الفجر فقدم بكرة صلى ألوك شبلو الفجر أصبح ولله الحمد غريا واي ولله الحمد هل هي بدعة مستحسنة؟ شو بدعة شيء بكيو؟ قيل لا أنت أبا بدعة بشيء قيل لا أكشي إيه وزكشي إيه بدعة شيء بكيو مرة والثاني هو الصحيح نبيو شنبي ولا نبيو cewa bid'a ne mai kyau shine ingantacce wa alaihi al a gare shi ne aka dogara <laughs> wa ta'hibu qawl al-mu'adhdhin ahabu lis-salah eh ma'anar ta'hib shine mai kira sallah yace ku yi tattali domin sallah wa ta'dilu qawlu uhdiru lis-salah eh ma'anar ce ku halarto domin sallah aw hadarat as-salah ku sallah ya halarto wa qad imam al-barzali ya ambata al-khilafa ya ambaci sabani fi hadhihi salati a cikin wannan wannan na uku shine ku halatto sallah wa ku sabani sai zabi cewa ita mai kyau ce iyahu tabi al muallif gare shi ne muallif wato shehu dan fodiyo ya bi Allah ya masa rahama wallahu a'lam eh amma kamar yadda muka yi bayani ce ra'ayi mai rauni da kofa ne na barna an gano wannan ko imam al-burzili ya ce an karahu aidan ya'ani umar al-jarjani ba al-rajraji wato Umar arrajiraji rajraji wato ya kyamaci wannan ya kyamaci har man sallah alwala addu'a ali salawat al bi ghairi lafaz al-azan ya kyamaci kira zuwa ga sallolin farilla ba tare da lafazin kiran sallah ba wa qad jara bi amalun nas fi hawari hakika aikin mutane ya gabata da wannan aikin mutane ya gabata da wannan a cikin birane wal aqali da kuma sasannin duniya a cikin birane da sasannin duniya ana yin wannan haraman sallah alwala kowa ya jinkiri ya ji ikama an gane wannan ko to za ga ana ta yi da sauran saka to wannan masu yi sun dogara da irin wannan magana ne da malamai suka yi fatawa a kan shi Allahu ta'ala a'lam eh kada ne mai kinkirin sallah so ɗaya ko su biyu ko su a lokaci daya duk bai halatta ba wasu lokuta ga masu da san suna da asuba in da ya maka ba a kiran sallah na farko misali a sa kai mana in ya zo ko da lokacin sallah ya yi sai wanda zai so na farko sannan ne yin duka lokaci da a to wannan ya fi sauki a kai amma dai shi ba kawai in ya riga ya makara sai ya yi wannan kawai da kiran sallah zuwa sallah a ranar suke idan aka ɗan kira wannan misali da ya rage minti sha biyar sai a kira ɗayan in aka kira ɗayan bayan sha biyar sai a kara shi ma tunda ya yi bacci yana da to shi ma kowa ya yi bacci a sai kira a sa su kai rumenan nan sai ɗayan wasu kuma ba ba ok to wanda sarki yan mazancin na ranar sun samari suka a yanzu alhamdulillah ba a ta masallatan wasu da suke da awon sunna amma suna da karancin fahimta za ga masu kiran sallah ana kiyayewa kaga kiran sallah na kari kamatu salatu daya su so ya bace a masallatan ahlus sunna hankali hmm. ko za ga mutane yan malikiya ne amma kuma za ga ana ƙarƙa mata sala ƙarƙa mata sala wanda wannan in dai mutum dan mazanciya ne a malikanci ba zai yadda a yi biyu ba zai ce an yi sau biyu kiran sallan bai yi ba kama a ikama bai yi ba misali sannan kuma sai abin da ya shafi sallama biyu din nan a shi ta ahlus sunna ko kusan ko ina da mai miƙewa ya ce dole sai malikiya to bai ma san cewa lokaci amma an yi abin da ba malikiya ba yana nan zaune <laughs> ko kuma za a haɗa sallah sai an kira sai an kira sallah eh, yau an za a haɗa sallah sai an kira duk wasu masallatai sai irin masallatan da akwai limamai iyayen mu din nan eh iyayen mu na ina wajen na din sauran su su ne daga sai ga mutum nan sai ciki kira sallah da wani miki amma a hankali yana tafiya kuma za ka canji na'am a dama sunan suna yi mai ai

to irin wani Allah yana kawo wannan taimako zai ga shi wanda za a sa nan gaba zai ga kawai nan take kawai sai ana sa shi ko gyara ya zo eh, ana samun gyare-gyare nan gaba za ku ga za ku sha mamaki nan gaba za mu ga za ku ga mu da ake cewa samari samari dole mu ne za mu mallaki masallatan mu ne za mu zo muna limanci muna karantawa muna kaza sai ga an samu wani canji wanda ba ba san za a same shi ba cikin sauki eh inda aka yi hakuri gyara yakan zo cikin sauki daga ba kuma yadda aka yi kai ne dai ake sauraro kuma dole kai za a saurara eh, wannan wanda yake kara hanya din dole ne Allah zai dauke shi lokacin lokaci an gane wannan aiki amma inda matsala yake shi da ci da zuci saurayi zai ce dole sai ya gyara yau in bai gyara yau ba yana ganin ba zai gyaru ba eh, a ta karantar da jama'a kuma ana yin hakuri ana karantawa ana hakuri sai a ga lokaci kawai ko ina ya dinke kawai gyara ne kawai za ka je masallata zai ga wanda ka sani da ba shi ba ne yanzu wanda ka sani ne yanzu a wajen ana samun gyara شر يلي طالب العلم نعم ابن عثيمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث fasali na uku adabin ɗalib ma'a sheki ladubban ɗalibi tare da malaminsa na'am ya ya kamata ɗalibi ya ladabtu tare da malaminsa na'am ri'ayat hurmati shekh ɗalibi ya ringa lura da mutuncin malami idan ɗalibi zai yi magana to lalle ya lura da mutuncin malami duk maganar da zai gitta wa mutuncin malami ɗalibi ya nisanci wannan magana bima annal ilma yu'khadhu ibtida'an min al-kutub wato kasancewan shi ilimi asalin shi tun a matakin farko ana ciro shi ana ciro shi daga ina daga littafai asalin ilimi dama ana ciro shi daga littafai ne balla budda min shaykhin tutkanu alai eh amma kuma babu makawa hmm. sai an samu malami da zaka samu kwarewa na fahimtar littafin a wajen shi malamin da eh alai mafatihu salaf wanda malami wanda zaka samu kwarewa na mabuɗa na neman ilimi hmm. malamin zai bude maka zai baka makulli wanda makullin nan zai bude maka kofa na samun ilimi an gano wannan hmm. wanda idan ka dogara da littafin kai tsaye ila za ka yi wani gurguwan fahimta ga wata matsala to malamin shi zai saka hanya ya sauwaƙe ma wasu al'amura eh ta'amuna min al-fasar wa zalal min al wa zalal domin ka samu aminci daga ainihin tuntube da zamewa malami yakan taimaki mutum daga samun tuntube da zamewa wanda ga ɗaliban ya ɗauki littafi kai tsaye ne ila ya yi tuba-tubai ba ma tuntube ba tuba-tubai amma idan ya ɗauki littafi sai malami ya mai subsilat misali da zama mun karanta mun karanta yawon sunan an ce har masalla alwala ya halatta mutum na kana zai ce alhamdulillah kawai yana zuwa masallacin ahlus suna zai ce daga yau a rinka cewa har masalla. wannan na dogara ne da littafin manyan malamai wanda suka jaddada addini akwai littafin yau suna a duba shafi kaza ya bata rai a ta fitina kuma yana ganin shi ne jini. saboda bai zauna karkashin malami kawai ya dauki littafin da ya kakkabe kawai da ya dan fahimci larabci kawai shi kenan sai ya daura rawani na ba san gano wannan to wannan in ka zauna wajen malami zai ma tafsira sai wannan magana akwai shi amma kuskure ne wannan magana shine raji kaga littafin ya ce wannan har sallah alwala shine raji to in baka yi a gaban malami ba haka zaka zo ka halatta haka ka janyo al'umma su koma baya alhali al'umma sun yi gaba misali na'am fa alayka idan bitahalla bi ri'ayati hurmati fa alayka to lallai wajibi ne bitahalli wato ka kawatu da kulawa da alfarman malam ya zama darajar malam yana gaban kankara karatu fa inna zalika unwanun najah eh wannan shine adireshi na samun nasara wato sanin darajar malami a matakin farkon kana karatu shine unwani na me na ainihin samun nasara da kuma samun babban rabo da kuma wato tabbata akan karatun da dacewa falyakun shaykhuka muhallu idlali ma muhalli idlali eh malamin ka ya zama shine mahalli na girmamawa daga gare ka kaga yana tabbata wannan magana malamin ya zama shine mahalli na girmamawa a gare ka na'am minka wa ikram mahalli na karramawa na'am wa taqdir eh idan baka girma malami karama ka zauna kashin shi kai karatu dan karatun ba zai mai albarka ba a gani da taqdir duk dai girmamawa wa da kuma tausawa wato malamin ka ya zamanto in za ka yi magana da shi ka yi magana na tausasawa ba kana magana mai kaushi gare shi ba an gane in kana tare da malami sai zaman za ka yi magana za ka yi magana mai kaushi magana na rashin kunya za ka ga cewa wato ko ka yi karatun karatun nan ba zai tafi daidai ba fa bi majami'il adab eh akwai ɗalibi na zamu karanta cikin ah, littafin na namu wannan jawabul fawaid jami'ul fawaid inda akwai wani bawan Allah da ya karatu wajen Abdullahi bin Abbas ya yi karatu amma baya ganin girman Abdullahi bin Abbas sosai mun karanta su sai ya yi karatu Abdullahi bin Abbas ya yi karatu wajen Abdullahi bin Abbas amma bai samu karatun yadda ya kamata ba kai bil hasali ma Abdullahi bin Abbas ya koye mai wasu ilmumuka muhimmai sai da ya rabu da shi sai ya ga ashe ya yi hasarar ilimi da yawa sauran ɗaliban ibn Abbas sun masa fuskin kawo misali saboda yanayin yadda ya yi karatu a wajen abdullahi bin abbas ka mutunta malami ko da shi malamin bai dauki mataki ba allah subhanahu ala zai dauki mataki a kanka idan ne amfani da fatawan ibn abbas misali na idan talibi ya min ba daidai ba sai na dan ne mai abubuwa na hana karatun ne wannan misali ban yi laifi ba kenan to baka yi laifi ba amma kasancewa yadda zamani yake yanzu ko da ya cutar da kai ka ba shi ilimin saboda ya amfana da al'umma a ko ya cutar da kai ba shi ilimin ya amfana da al'umma abin da ya aikata za a mara kyau ne zai gani a gani mutum zai iya zaɓen wannan kuma zai zaɓen ya ba da ilimin ya kyale shi ya fashi da Allah ko da shi malam bai ɗauki mataki Allah zai ɗaukar mai mataki eh na'am wa khudh bi majami'il adab kai riko da matattaran ladubba ma a shekuka tare da malamin ka ladubba fi julusi kama wajen zaman ka tare da malamin ka kai riko da ladubba na zama ya ake zama tare da malami wa tahaddus ilai da kuma wajen tattaunawa da malami ya ake magana da malami in ana magana da shi husnul su'al da kuma kyakkyawan tambaya in zaka yi tambaya akwai yanayin da ake tambayan malami ba a mai tambaya na kure an gane ka yi tambaya da malami kana so ka kura malami ko ka takura masa ta inda malamin yana zukewa kana so dole sai ya baka amsa din kana koyi wannan ka ka fahimci malami bai son tambaya amma ka sa shi gaba dole kana so sai malami ya ai aje sai da tafura malami malam ba ga alama malam ya gumi ba ko <laughs> shi dadi yake ji ya sa ya sa mahaifin shi gumi ci ai jiya sai da sa malam ya gumi kullu na sai su ji dadi to irin wannan kaga dalibi yayi karatu ba ya ji dadi ba to sakamakon zai bayyana nan gaba ne ana zaune nan gaba zai ga ramuwar gayya karatun ba zai albarka ba in ya aikata wannan yana ganin yayi ne dan ya kura malami ko yayi dan ya bata wa malami rai ran malamin zai baci amma kuma malam ya riga ya samu karatun shi yanzu kai ya rage kuda dan yana da gaskiya akan abu takurawa in ya ga malami ga inda ya fahimta sai ya kyale shi wata ran ya ƙara kawo tambaya cikin hikima in ya ga malamin bai fahimta bai same shi a gefe ai abin da yake zuwa nan wajen ya nuna cewa ya fi malamin ilimi ya fi malamin fahimta sai ya kura malamin a gaban gama gari yayi eh sai da na kure shi ai malam yana da yana da ainihin kaza ya cika naci ne kan ra'ayin zance da nuna mutane su gane cewa bai san abin da yake yi ba tarai na'am ah, wa husnul istima da kuma kyakkyawan sauraro ya zama ɗalibi yana da ya zama bai kyakkyawan sauraro zuwa gawa malami in malami na karantarwa ka zama bai kyakkyawan sauraro wa husnul adab fi tasaffuh kitab da kuma kyakkyawan ladabi wajen buɗe littafi a gaban malam wa ma'al kitab. kuma ya zama mai kyakkyawan ladabi tare da littafi littafin ma a ringa buɗe shi cikin kana a ringa buɗe shi ta hanyar da zai yage ko ya zama kawai littafin ba amma ba a wani mutunta littafin da abin da ya kama da wannan Wa tarku tadawuli da barin tsawaita harshe ga malami malam wannan magana da kake faɗa gaskiya malam da ka daina faɗin sa wannan magana malam gaskiya kana so ka sa jama'a ne cikin kaza sai ga ɗalibi yana magana da malami da da wani iko ka gane to wannan kuskure ne ta harshe ga malami wal mimarat da kuma jayayya da malami amma mauna eh a gaban shi ya zama ɗalibi yana ta jayayya malam ya ce a ce eh haka ne ba eh a gane irin wannan ai ta jayayya idan ɗalibi ya fahimci ga inda malami ya sa gaba kuma ya dan kawo magana ya ga malam bai fahimce shi ba ya bar maganan in akwai yanda zai yi to ya zauna tare da malami ya fahimtar da malami fahimtar shi da ta jayayya a gaban mutane kuma yanda ai to irin wannan zaka wani dalibi da kyakkyawan manufa zai ga kamar shi yana ganin gyara yake so a yi hmm. sai ga ya matsa malamin ya ce a'a shi ya ce eh malam ya ce a'a ya ce eh malam ya ce a'a ya ce eh irin wannan wato nacewan sai ga ya mai da majalisi ya zan fauda sai majalisi ya zan bai da tsari gaban ki daya in ka dan kawo wani abu kaga malam bai fahimce ka ba ka dan ƙara dan yin wani alamu na maganganu cikin hikima to ka kyale shi in yaso in an tashi ka same shi kamar yadda ainihin ibn wahab ne ya aikata ga imam malik lokacin da aka tambayi imam malik game da tsatsefa hannu a cikin alwala sai imam malik ya ce laisa alaihi amalun nan ce tsatsefa hannu wasu yana ganin aikin malamai baya kan shi ba daidai ba ne ibn wahab ya san akwai hadisi bayan an watse gaba daya sai sa imam malik ya ce shi akar maka Allah wannan magana da kace laysa alai amrun nas ba akwai hadisi akai dalibi ya hango shi malam bai hango ba akwai hadisi zai ce eh, wani hadisi sai ka mishi hadisi yana kawo hadisin imam malik ce wannan tabbas hadisin nan isnaduhu hasan hadisi hasan ne gaskiya sai ibn wahab ke cewa to bayan wani wasu lokuta sai ga imam malik an tambaye shi fatawa sai gashi yana bada wannan fatawan da dalibin ya gyara masa hmm. an gano wannan ko to haka wannan sai da ya bari an watsa sannan ya gyara kuma kuma imam malik ya gyara kuma ya isar da wannan sako cikin hikima to wannan ya fi da aita menene jayayya malam fa ba daidai bane kace daidai ne ba daidai to haka akwai matsala na'am to me yasa su ɗan bid'a misali kamar wannan ba su karanta irin wannan ba su ba amma kuma ga abun a fili su duk da zai sun yi guloyi eh su yan bid'a kamar su faye an tarbiyyantar da su ne akan haka din suwa nuna musu wa man qala li ilima la yuflihu abadan su kaman su ce duk wanda ya ce wa shehin sa me yasa sama kallahu suna neman karin bayani ba zai samu nasara ba har abada kawai duk abin da malam ya faɗa ko yayi ko bai ba kawai kabi to wannan tarbiyya shi yasa suka yi su muka wuce gona da iri wajen ba malaman su haƙƙin su har suka ba malaman su matsayi na manzon Allah kai tsaye ko matsayin Allah mu kuma ahlus sunna galiban mun yi guluwi sai muka saukar da malaman mu ƙasa gabaki daya to dole ne yadda gaskiya ke shi ne tsakiya a gane mutum ya tsaya tsakiya kada ya yi guluwi ya ba malami matsayin Allah ko na manzo sannan kuma kada ya yi sakaci ya ɗauki malami kamar daidai yake da shi da duk kowa da kowa misali an gane wani na'am zai iya yin haka akwai malami wanda yake mai saraha akwai wani wanda ba zai iya ba duk dai alhamdulillah tun da dai ya gyara kai bukatar ka gyara ba sai ce alhamdulillah bayan mun gama karatu wani ya same ni ya gyara mu in har zai iya yin haka ya kyauta in ba zai iya yin haka ba kaka zarge shi iya karfin imani shi kenan <laughs> ibn bas Allah ya masa rahama aka ce yake magana kan yin nasiha ga shugaba yake idan za ka yi nishiya ga shugaba ka ware shugaban a gefe kai masa nasiha kai da shi yace kuma haramun ne bayan ka mai nasiha ka gashi to shugaba ai na same shi na gaya mai gaskiya sai da bai kuka na masa nasiha na nuna mai gaskiya insha Allah za ku ya gyara to wannan nau'i ne na riya nau'i ne na sum'a kawai ba kai tsakaninka da Allah bane ba kana bukatar maslaha bane to ya gyara a gani to wani ko ya san gaskiya ma ba zai gyara ba don wani bai san kwalkwata ma a ce wani ne ma ya nuna mai wani ki faɗi ne shi bai yarda a ce ya faɗi yana ne ya san an kawo hujjoji zai tsaya kyam akan ra'ayinsa tun da haka yi sa'a ma malamin ya gyara ka gode wa Allah an gano wannan mutane kala kala ne ko wanda in ya fahimci kala gaya mai zai ce kai ne kawai malamin kuma haka yake malamin kuma ka gyara mai abu a shekaru zai ce ai wani wani ya same ni wani saurayi ya same ni ya gaya min kaza sunan shi kaza ko malam wani ya same ni ya gaya min kaza kuma alhamdulillah na ga shi ya fi dacewa ko zai gyara nan take baya jin nauyin ya sauka daga ra'ayinsa kuma ya faɗi wanda ya gyara mai wani wani zai sauka daga ra'ayinsa ba sai ya faɗi wanda ya gyara mai ba kaga imam malik da ya sauka daga ra'ayinsa bai faɗi wanda ya gyara mai faɗa ba yace jiya ibnu wahab ya same ni ya ce min kaza ya kawo min hadisi saka ka fatawa da na faɗa kuskure ne yanzu ku gyara haka na da kyau domin yana nuna kana nuna wa mutane kai mutum ne kai tara ne baka cika goma ba wani irin tarbiyya ne kake wa ɗalibai su san cewa kai mutum ne masha Allah wannan kuma bai kayar da darajar ka ba wannan ɗalibin har yanzu yana ƙarshen ka ka fi shi ilimi nesa ba kusa ba wannan ɓangaren ne kawai gano wani abu da ba gano ba kenan zai da wahala an gane na eh aka baka mu ya yi ba kuma wannan magana cewa ku yi haƙuri zan bincika ba ƙaramin ba ƙaramin ladabi bane ga malami ya nuna malami ya nuna cewa ba komai ya sani ba duk ilimin ka akwai abin da zai kubuce maka kuma wannan ba gazawa bane ba hmm, manya manyan malamai yanzu akwai in ka zo kana duba mazhaba na malikiya akwai abin da ake kira taraddudun ai shi ba nan taraddudun ba a samu wani nassi daga malaman ba su malaman ba su bincike kan wannan matsala ba sai ce to an tambayi imam malik dangane da ainihin wato fatan jaki imam malik na cikin karantarwa a masallacin manzala sai wani ya tambaye shi fatan jaki wanda aka yi takobi takobi aka yi barikin shi fatan jaki <laughs> fatan jaki ko sun san wato bai halatta wato ba halal bane a mazhabin malikiya ko an jebe shi aka tambaye shi zai imam malik kuma ya san aka ce ai zamanin sahabbai suna amfani da irin marikin takobi fatan jaki to da an ce imam malik fa tawaqqafa sai imam malik kawai shiru kawai ba amsa kawai ba irin yayi wani kwana kwana ya bada amsa kawai shiru yayi kuma wannan shirin sai da aka ruwaito aka ce imam malik yayi tawaqqufi game da wannan matsalar kaga babu wanda ya ce ai imam malik bai sani ba jahili ne babu wannan kuma yanda to magabatan mu suna da wa irin wayannan dubba, wanda ya kamata mu daliban ilimi na wannan zamanin bi koyi da shi gaskiya to amma sai mutum ba yayi daga ciki sai kai na kai ta maza ake cewa ko sannan mutum ya iya yin wannan abun saboda shi shedan zai ringa gaya ma fa in kai haka ba wani zai ce ya bika ko ba ya bika bane yanzu duk yanzu mutanen da suke nan yanzu akwai wata matsala ko mutumin da yake za ga yana karanta qawaidi amma ya taba jin wata matsala wanda kai ma malam kai kanka baka taba ji ba kuma in ya kawo sai ka karu so ka shike na ga wannan bayanu ne kuma ya fi ka ilimi bane don wani ɗalibi ya gyara wa malami a karatu bai nuna ya fi malamin ilimi a wannan matsalan ne ya gano abin da malam bai gano kalam na'am wa adami taqaddumi alayhi bi kalamin da rashin gabatuwa ga malam da magana kafin malam yayi magana ya sauri ya bada amsa akal maka Allah ya hukunci kaza kawai sai ya bada amsa nan take kafin malam ya bude baki ɗalibi ya riga ya bada amsa kaga an samu mufti guda biyu kenan a majalisi daya baya halarta ɗalibi sai ya shiru ko ya sani ko da ya ga malami ya yi shiru yana tunani kamar irin abin da ya faru da Hassan al tare da Wasir bin Asa an tambaya Hassan al hukuncin mai aikata manyan zalubai wanda ba shirka ba Hassan al ya sun koyar da kai haka kafin ya dago sai Wasir bin Asa ya ce murtakibul kabira la huwa mu'minun wa la huwa kafirun bal huwa fil manzila bayna al-manzilatayn wa idha mata yakhludu fil nar sai mai aikata manyan zunubai shi ba mumini bane shi ba fasiki bane shi ba kafiri bane kai shi yana cikin matsayi daga cikin matsayin nan guda biyu kuma in ya mutu zai zama wutar jahannama nan take kaga wannan ya nuna yana nuna kan karancin ladabi ga shi wannan ɗalibi ko da ka sani kaga malam ya tsaya yana tunani to ka bar malam ya gama tunanin shi ya faɗa abin da ya fahimta in ya faɗi sabanin abin da ka sani ka san ga daidai idan an watse ka samu malam ka gyara masa an gano wannan ko kuma kana iya cikin ayyan wani hikima ma ce malam na ji wani malami naji wani malami ya ce kaza kan kan matsala kaza to kaga kaman ka tunatar da shi na ji wani malami ya ce kaza to wannan kaji ya ce kaza din nan ila ila akwai wannan fatawa shi malam ya manta da shi ka tunatar da shi ce hmm. aka rubuta Allah gaskiya magana da ka faɗa ba daidai bane dan kada ɗaliban nan su watsi akan wannan kuskure yasa nace zan gaya musu ba daidai bane aka rubuta Allah abin da yake daidai ka duba littafi kaza shafi kaza littafi ka kawo hujjoji wajen littafai goma ka ka burge ai amma kuma abin da kai ba ladabi a ciki eh tabbas abin da kai magana da ka faɗa gaskiya ne amma ka shigo da shi ta hanya na rashin ladabi to wani rashin ladabin shine zaka kiyaye wajen isar da sako da shi malam din shine abin da suke magana na'am au masir ko kuma wajen tafiya na'am an gane ka shiga gaban shi ya zama kai kamar kai ne shehi din misali au iksarul kalam inda ko kuma yawaita magana a wajen malam yawaita magana ya zama ka zama sarsal to kada ka yawaita magana an wada madakalati fi hadisi ko ko mai tadakuli wato ka ringa kutsawa cikin magana malam na cikin magana ka kutsa cikin maganar shi wato wannan yana daga cikin karancin ladabi da kuma in malam na cikin darasi ka kutsa cikin darasinsa bi kalamin min da magana daga gare ka to irin wannan abubuwa su ne abubuwan da ya kamata a ce a kiyaye su a majalis na ahalus sunna an gane don kuskure ne wanda ban ma san muna yin shi ba ko muna yin shi an gane wannan yana lalata karatu na'am awul ilhahi alayhi ko na wa malam a wajen jawabi malam ya dan bada amsa ka matsa malam a sake dubawa dai malam ce haka ne akar maka Allah dai a duba a shehi a duba ustaz a duba a kira malam da suna zan biyar shehi a duba wannan shi ne, akal maka Allah a sake duba eh? ya ustaz a duba malam a duba ah. tun malam na hakuri kai na duba <laughs> malam ya ci da fushi ba gaskiya ga yawa malam ba na ce ma na duba ba shi gina ba kaga an kaga an kai malam an kai malam bango to irin wannan kare kai malam bango in malam ya zama iya fahimtar shi kadan kadan jarba gani kadan turza ka kyale shi in kana da hujjoji same shi a gefe ka nuna mai ya fi alkhairi karka yadda shedan yayi wa malam tasiri ko kai ma ma tasiri eh mutajanniban lil ikhtar min as-su'al yawa ka nisanci yawan tambaya irin tambayar nan na kore wanda kana so dai sai ka kai malam bango la siya ma shuhudin yawa musamman ma tare da halartar jama'a ga taron jama'a sun halarta ki ba ga inda malam yau malam wani fa ya fa dalibin nan fa ya fa malam fa ilimi ba ba zai na tununa malam malam ya malam ya iya dawa ai ɗalibin shi ke da gaskiya malam bai san gaskiya ne inna haza yujibu lakal guru to wannan yana wajabta ma da rudu zaka rudu zaka rudu ka cewa kana da ilimi kuma sannan ya ya wajabta wa malam ainihin aibi dan shi dan zai wa malam tasiri cewa kai din nan kana so ka kafure shi ne ko abin da ya kama da wannan shi da ka gaya mai gaskiya ne kenan faɗin gaskiya shi ma akwai yadda ake faɗin shi wani malami ke cewa gaskiya ta ci gare ta yauwa idan kuma ka tilasta wa mutum za ka ba mutum ya sha maɗaci sai kawai lallashe shi saboda ga ɗacin na na maganin kuma ga kausuta magana ɗaci guda biyu kenan ka ce mai wannan abin da kake yi na durƙuso durƙuso haramun ne in kuma baka bari ba kai fasiki ne tun ban za mutumin wuce kaga ga maganar durƙuso yana abin yana mai zafi yana so ya gyara to kuma ka ce mai in bai yi ba shi fasiki ne shi mutum banza ne mutumin gobe daci kan daci mutum bai da lafiya kana so ka bashi sai ka dan lalabe shi a in ka dan rufe ido ka sha kawai in kana sha magana ya wuce ka ji ko kaka damu maganin ba wani wahala bane kawai ka rufe ido ko shange ɗacin matakin farko ne amma ka sha shi kenan kamar ka zazzaɓi ce kai ka cika wawanci ka cika ragwanci ga mutane da yawa sun sha zai ga abin ya ƙara mishi wahala yawa shi gaskiya daci gare shi to kada ka kada ka ƙara ɗacin ta hanyar kausasa magana gare shi kawai sawan sai ya ƙara matsacin daci shi ne sai ka yi amfani da hikima wajen isan mai da gaskiya dangane hmm. da abin da abin da ya faɗa kan wasu da da malamin da malamin muna ya cewa mun kalubale da dalibai kenan da kar dalibai ga yayi karatu da shi karancin ladabi ga malam zai sa cikin dalibai ka kuma ga shi ga shi yanzu jagora ba kungiya ta yan bida to karancin ladabi ga malam ya zama jagora wannan azabar da Allah ya mai sai zama to a jagora na yan bid'a kalubale ne sosai misali cewa ga karatu domin to duk karatun da tsalibi ya samu hayi kai wannan a wajen waye samu ga gani kuma dama dama abu ne mai tabbas dama ana ya samun ɗalibi yayi karatu nan gaba ya fi malamin shi amma in yayi ladabi sai karatu ga kuma yayi albarka sosai a wajen malam yayi karatu amma kuma nan gaba kuma ya fi malam ba ba maki bane akwai matsayin da zai kai ya zama shi ma yana da tacewa a gaban malam misali malam ya ce shi ma ya ce shi ma yana ta samu a ba wannan a ba ya bari sai Allah ya kai shi shi ma ya bude nashi in ya ga kuskure ya gyara wa malam da hikima ba wai shi ma yau malam karan tsaye ba saboda ya kai matakin la insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نعم lokacin da shankidi o shankidi ma wani shankidi eh shi shi waye shi shi shi shi sai bar wa shankidi majalisin da ya ji tambayoyi kuma a ai akwai tambayoyi ai da jin yadda ɗalibi yake wani ɗalibin da jin tambaya kan san ba yana so ya kura malami bane wani tambayar ɗalibin bai san bai kyauta ba bai sani ba shi kawai tsakanin shi da Allah gaskiya yake ne to sai ya kuskure din ba dukkan ɗalibi wani duk ɗalibi dai matsawa malami ba shi bane yake nuna cewa bai san gaskiya ko kuma yana so ya kura malamin kawai ana so dai a yi gyara ne kan yanayin ladabin tambaya din shi ɗalibi ai wani lokaci tambayoyin zai ma gaya wa malam malam zan ba tambaya in da za ka bani amsa ana shirya tambayoyin sai kila malam ya je ma ya nazarin tambayoyin kafin ma ko kuma in ya mai tambayo tambayoyin ba na kura bane tambaya ne kawai yana so ya jira ayi malam ne ana yi malam na malam amsa ana yi malam na ai wannan ba matsala wurin da aka tsaya sai a ci gaba ko tambaya ɗari ne inda yana yi ne don a ƙaru ko malamin ya fahimci ƙaruwa ne zai ta ba da amsa kuma idan ya faɗi abu sabanin na malam a sabanin shi mai tambayan a yanayin da zai isa mai da sakon kuskuren za a gane shi ba yana so ya ya kura malamin bane da sauransu eh. shi wannan laduban da ake ta ambatawa sun keɓanci idan kana tare da malam ne a cikin majalis haka misali haka kuku kai da shi za ku tattauna dole wani na laduban suna ko da kare za ku tattauna laduban suna nan tare da kai ko kai da shi ne kuma a gaban majalisi amma abin ya fi tsanani ma a wajen a majalisi amma ko ina ne duk ɗaya ne insha Allah dama na yaya su babu laifi ya ila ya fahimci ɗaliban ne abin ya kai ga koda ya saki wannan abin ba zai kai ga su raina shi ba dan shi raina malami raina ilimin ne karatun ba zai yi tasiri ba in aka raina in yanzu malamin bai da tasiri ba ka ganin aji idan malami na karantawa aji idan malamin bai da kima sai ɗaliban su ta hayaniya ta ko ina su raina shi kenan idan ku ga kaga sun shiru to alama kenan suna kiran girban shi sauran su haka nan saboda idan ya bude kofa har zuwa ga wannan sai ga karatu ma ba za su fa'idantu ba kana karatu shi ta harkar su can daban da sauran saboda ba su ki karatun ka da daraja ba akan abin da yake ka bude kofa in dai malami ya fahimci dalibin ko na yi wasa da shi ba zai rena da ba na ɗan saka mai jiki to nan zai yi amma ya fahimci in ya saki jikin to zai kawo reni to sai ya kulle wannan kofa kowaye insha Allah barakallahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk